ake magana. بسم الله له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Litinin kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muka ɗauki da su ba wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi-dumin su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyi masu sauraro duniyarmu a yau guzurin hanya da kuma shirin afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su labaran duniya farko muhimman kanin su shugaban iran ibrahim ra'isi ya safata al'ummar ukraine a matsayin waɗanda suka fada tarkon bakar siyasar amurka shugaban najeriya ya kama hanyar zuwa birnin london domin duba lafiyarsa babban sakataren ɗin majalisar ɗinkin duniya ya itir da haran da aka kai a wani masallaci a ƙasar pakistan ƙungiyar ƙwallon kafa ta man city ta halasa ta ta manchester united da ci hudu da ɗaya Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaban Iran Ibrahim Ra'isi ya siffata al'ummar Ukraine a matsayin waɗanda suka fada tarkon bakar siyasar Amurka. Rawatanni sun bayyana cewa shugaban Iran Said Ibrahim Ra'isi ya faɗa hakan ne a lokacin taron ministoci da ya gudanar. Inda ya kira al'ummar ƙasar Ukraine a matsayin waɗanda suka fada tarkon bakar siyasar shedanci ta Amurka. Kana kuma ya jaddada matsayin ƙasarsa na rashin goyon bayan yaƙi da ake yi. kuma ya buƙaci a kawo ƙarshensa don amfanin al'ummar ƙasashen ya ce al'ummar ukraine kamar na afghanistan ne da yemen da iraki dukkansu sun fara tarkon bakar siyasar amurka da yake ishara game da ziyara da ministoci ko wasu jami'an gwamnati za su kai wata ƙasa ya ce idan wani jami'i ya kai ziyara wata ƙasar waje kuma aka rattaba hannu kan wata yarjejeniya don ta zama za ta amfani al'ummar iran da yake bayani game da tattaunawar vienna ya ce ma'aikatar harkokin wajen kasar da tawagar kasar a tattaunawar suna ƙoƙari wajen tattaunawa kan mahimman batutuwa ya ce yarjejeniyar haɗin gwiwa ta jcpoa ba ita ce dukkan siyasar waje ta iran ba babban abin da ya sa gwamnati ta samu nasarori a watannin shidan farko shine ta bi dukkan al'amura ciki har da waɗanda suka shafi siyasar ƙasashen waje da dukkan ƙarfinta kuma tsarin banki da nan fetur ɗin ƙasar ba shi wata alaƙa da yarjejeniyar shugaban najeriya ya kama hanyar zuwa birnin london domin duba lafiyarsa kamfanin dillancin labarai na najeriya nan shine ya kawo rahoton inda ya nuna cewa shugaban kasar ya shirya wucewa kasar ingila ne daga wajen taron da ya halarta kan muhalli a birnin nairobi na kasar kenya kamar yadda kin shugaban kasar femi shina ya bayyana wa manema labarai sai daga bisani shugaban ya dawo gida abuja kafin kama hanyar sa zuwa kasar birtaniya a jiya domin duba lafiyarsa daga lokacin da aka rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa na farar hula buhari ya yi tafiye-tafiye zuwa ƙasar burtaniya domin duba lafiyarsa kan cutar da har yanzu ba a iya bayyana ta ba ga 'yan najeriya kafin kama hanyarsa zuwa burtaniya shugaba buhari ya bayyana cewa mataimakin sa farfesa yemi osibanjo shine zai cigaba da kula da harkokin mulkin ƙasar tare da taimakon sakataren gwamnati bas mustapha da kuma shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasa ya zuwa yanzu dai babu wani abin da ke nuna cewa shugaban ya ake da wata wasiƙa zuwa ga majalisa ta miƙa ragamar jagorancin ƙasar ga mataimakinsa Usman Jo idan baya nan kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadi a yi haka. Babban sakataren Masar Ɗinkin Duniya ya yi tir da harin da aka kai a wani masallaci a ƙasar Pakistan. Rahotanni sun nuna cewa Lana Zaki Nusaibe jakadan dindindin na haɗaɗɗiyar dawar Larabawa a Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗi a wani bayani da ya fitar cewa mambobin kwamitin Tsaro misal ɗinkin duniya sun yi suka da kausar murya kan harin rashin tausayi da aka yi a wani masallaci a birnin bishabar na ƙasar pakistan a ranar juma'a ta gabata harin da ƙungiyar 'yan ta'adda ta isis ta sanar da alhakin kaiwa ya haddasa mutuwar mutane akalla 62 tare da jikita wasu da dama mambobin kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya sun nuna tausayinsu da jimami tare da jajintawa iyalan waɗanda abin ya nutsa da su kana sun yi kira ga gwamnatin kasar ta gaggauta kamun waɗanda ke da alhaki na kai wannan hari na rashin tausayi a nasa a bangaren sakataren janar ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da yake magana ta wayar tarho da jakadan pakistan a majalisar munir akram ya miƙa ta'aziyarsa game da abin da ya faru kuma ya ce bai kamata a kai hari a wuraren ibada ba. To ba saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City ta lallasa takwarar ta Manchester United da ci hudu da ɗaya. A ci gaba da afata wadda ake yi a gasar Premier ta Ingila mako na 28. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City ta dandaka takwarar ta Manchester United da ci hudu da ɗaya. Kevin shine ya fara zura ƙwallo ta farko a minti biyar da fara wasa. wata shigar wuri da city ɗin ta yi wa manchester united sai dai a minti na 22 ne kuma dan wasan united jadon sancho ya rama wa kungiyarsa bayan da pogba ya taimaka masa wajen cin kwallon abin da ya sa aka dawo kunnen doki a wasan kenan minti na biyar da wannan fara minti biyar bayan farkewa Brony ya ƙara zura kwallo ta biyu a ragar United. Bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ne Boni bai haƙura ba ya sake kara taimakawa Riyad Mahrez ya jefa tasa kwallon a minti na 68. Wannan ne bawa City damar ci gaba da kasancewa a saman teburin Premier da maki sittin da tara, wato maki shida ke na tsakaninta Liverpool da ke matsayi na biyu. Ko da yake tana da kwantan wasa guda. wannan sakamakon ya baiwa arsenal da ke da kwantan wasa uku damar ɗarewa matsayi na hudu a gasar wato matsayin wanda za su halarci gasar champions league a gaba. She za ku ji cewa an kashe gwamnan sojojin kasar Siriya a wani harin ta'addanci da aka yi a birnin Homa. Kamfanin dancin labaran ƙasar Siriya sana ya nakalto cewa akalla an kashe sojojin kasar guda goma sha uku ta jikata wasu da dama sakamakon hari da ƙungiyar ta'adda ta takfiri da ke samun goyon bayan kasashen waje ta kai a motar bas da sojojin ke ciki akan hanyar tuta zuwa garin homa da ke lardin tsakiya lamarin ya faru ne da yammacin jiya lahadi inda 'yan ta'addan suka auna motar bas da sojojin suke ciki da gama makamai a gefen garin palmira ƙarshe gabashin badiya da yawa daga cikin mambobin kungiyar da'ish da aka kama sun yi kirarin yin aiki tare da sojojin amurka a santar ke altamf domin kai hare-hare da yin zaman ƙasa a ƙasar ta siriya a wata hira da gidan talabijin ɗin ƙasar ya yi da wasu daga cikin 'yan ta'adda da aka kama sun bayyana cewa suna samun umarni daga sojin amurka na su kai hari kan tawagar sojin ƙasar siriya inda a gefen garin palmira akwai wansanin soji a wajen da ke da albarkacin iskar gas da rijiyoyin man fetur a wajen ƙasar siriya ta samu nasarar fatakan dakarun ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankuna daban-daban na faɗin ƙasar sai dai har yanzu sauran geransu suna kai hare-hare na saraka nuke wasu yankuna daban-daban masu nisa a ƙasar ta siriya to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madala masu sauraron zu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na murya masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci ta iran na godiya akan irin wannan damammaki da ake bamu mutane da yawa suna ta tofa albarkacin bakinsu dangane da abin da ya shafi shara dan sanda da ake zargin za a tashi da ita daga najeriya a kai ta america waɗansu da yawa suna cewa najeriya kaza kaza to amma tsokacin da nake so in yi a nan gurin shine waɗanda suke baki a najeriya ko suke hangota daga nesa to su ne ba su san wace ce najeriya ba duk wanda yake tunanin wai uwa ce to ya kamata ya kiyaye a najeriya ne ake buɗe ma mutane wuta akan titi kuma duk abin da za a yi ka ji an ce a'a ai sun tsara hanya ne bayan wannan a najeriya ne ake laifi kai tsaye an san wane ne aikata laifin amma ya sha lafiya saboda haka fatan mu dai Allah ya sa mu gama lafiya Allah ta'ala ya sa wannan rayuwar da muke ciki ta amfani ta amfani bayan mu ya kawo mana shugabanni na gari mai magana Suleiman Abdullahi daga nan garin Fambeguwa a jihar Kaduna Najeriya Assalamu sashen Hausa na Radio Iran barka da yau. Suna na Isa Musa wanda aka fi sani da suna Isa Rezo daga Nyame babban birnin Nijar. Zan tsokaci game da yaƙi na Rasha da Ukraine. Majalisar Ɗinkin Duniya ko in Majalisar Barke Duniya tana ma sauran ƙasashen duniya ganganci da shirme. Ga Syria, ga Yaman, ga Falastinawa da sauran ƙasashe sun kai musu hare-hare na zalunci. Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta ce ta ƙaƙaba musu takunkumi ba sauran sai Rasha da ta kai ma Ukraine hari saboda ukraine tana goyon bayan tura salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin zan bayyana ra'ayina ko in ce kira ne zan yi ga gwamnatin tarayyar najeriya ko kuma ma gwamnan jihar kano dangane da eh, mata da iyalan da suka fito a jiya a nan jihar kano wato iyalan 'yan canjin nan wanda a shekarar bara eh, hukumar dss ta kama su take zargin su da wato ainihin tallafawa 'yan boko haram ko kuma ɗaukan nauyinsu to ni a gani na ya kamata a ce an yi musu shari'a ko ba gaskiya ba su san makomarsu su wato ainihin wanda ake zargin kenan ci gaba da tsare su har tsawon shekara guda ba tare da an yanke musu wata shari'a ba gani ke tauye su ne aka yi musamman ma a yadda iyalan nasu suka fito jiya suke zanga-zanga abin ba daɗin ji ko ba gaskiya ba eh da fatan za ku tashi lafiya mai magana usaini sitar kasuwar kwalliya da magana. Assalamu alaikum Radio Iran mai magana Hamisu mai martaba Zaria. Eh Radio Iran muna godiya da kuke ba mu dama muke isar da sakonan mukan abubuwan da ke ci mutu a kwarya musamman kasancewa mu matasa masu tasawa wa'anda suke tasowa cikin tahiyar siyasar ƙasar nan musamman uwar jam'iyya ta ƙasa wadda take jagorancin ƙasa a kullum shugaban ƙasa na magana kan matasa wa'anda ya kamata a ce sun samu kula musamman matasa na ƙasa gaba ɗaya ba ma na jam'iyyar tarayya saboda kasancewa ma matasan da suka yi ma fartin tarayya ƙoƙari na jihar maraɗi kusan kullum cewa ake gahara, sa ba mu ga ƙaho ba musamman wa'anda aka kawa jagoran jagorancin kula da harkar matasa na ƙasa reshen jihar Maraɗi gaskiya matasan maradi an bar shi baya kasancewa ba su samun kulawa ga wa'anda aka naɗa wakilcin matasa su kaɗai suke wakiltar kansu matasan Maraɗi ba su samu kulawa ba daga wa'anda aka kawa kan kula da haƙƙin matasan jihar maradi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na voh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal government kebistan nigeria to a yau ina son sai ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa kwarya to hakikanin gaskiya mika wannan dan sanda abba kyari da aka yi ga kasar amurka gaskiya ba a yi adalci ba duba da irin yadda ita najeriya kasa ce mai can gashin kanta ba wai kasa ce wadda ke karkashin wata kasa ba to idan aka mika shi kaga a can american gaskiya idan muka yi la'akari da dimbin rashin son musulmai da musulunci da suke fama da shi suna iya yanke mai hukuncin kisa ko kuma a sami wani abu wanda za a kashe shi to saboda haka gaskiya ina kira ga gwamnatin najeriya da kamata ya ta yi amai ta lashe domin dawowa da abba kyari a kasa ta najeriya domin a gurfanar da shi kotu a yanke mai hukunci daidai da abin da ya aikata na gode kwari suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kevistan najeriya assalamu alaikum ma'aikatan biyu hek barka da warhaka da fatan kowane ma'aikacin ku yana cikin koshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram a yau na so ku bani dama zan kira ga gwamnatin mu ta nan da afirka da ma duniya baki daya yana da kyau shugaban kasa idan yana mulki ya dinga sa kishin kasa ya dinga tausayin talakawa ya dinga nuna wa talakawa kasa ta fi komi a gabansa kuma ya dinga nuna babu wasa a aikin gwamnati ba mutum idan ya samu mukami ba ya dinga ganin talaka ba a matsayin komi ba yake domin shi ma sai da ya biyo wannan matakin ya kai inda yake bukata yana da kyau a koyawa na baya kishin kasa da san al'umma da tausayin su da nuna kasa ta fi komi Allah sa kira na ya taɓa inda ya dace domin a mulkin idan babu tsufa akwai mutuwa kuma akwai safka ga mulki ka yi abin da za a rika tunawa da kai a ko da yaushe ya fi komi wanda za a rika ma addu'a ana yi ma kyakkyawan misali ana koyi da kai Allah sa mu ya tafi inda ya dace mai magana ni ne Yakuba mai aski badaraka a jihar da magaram alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen sashi na na biyu hajji murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatai da magana jamhuriyar nijar ina kiran ku daga birni mai na jamhuriyar nijar to gaskiya wannan matsalar man fetur ta najeriya kawar shi adalci ne na shugabannin man fetur kin na najeriya saboda najeriya kasa ce wanda tana da mai fetur wanda kasashen afirka ma ita ce na fari kenan bai kamata ba a ce talakan najeriya yana kuka da man fetur saboda allah bai kamata ba ya kamata a duba masu ruwa da tsaki su duba domin su magance matsalar nan ganin rashin man fetur da yake haddasa komi da tsadar komi kenan ko ya kamata a daidaita na gode sashen hausa na biyu ku tashi la mai magana isu ne ma da da magaram jakure ne to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya madala yanzu kuma sai shirinmu na duniyarmu a yau duniyar mu a yau. Jama'a masaurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana kai da suke kallon fututuwan ta fuskoki daban-daban. a yau mashirin namu da Allah zai dubi ne akan halin da ake ciki dangane da yakin da ke wakana a ƙasar ukraine wanda a halin yanzu ya shiga mako na biyu inda rasha take ci gaba da kaddamar da hare-hare kan sassa daban-daban a cikin ƙasar ta ukraine tare da mamaye wasu yankunan musamman ma dai waɗanda suke iyaka da ƙasar ta ukraine da kuma ƙasar rasha za mu ji mahangar masana akan harkokin siyasa ta ƙasa da ƙasa da kuma yadda suke kallon makomar lamarin ta naso mahangan wani da shine abin da shirin namu zai dubi akan sa da yardar Allah da fatan masu za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin. yanzu haka dai an shiga mako na biyu da rasha take kaddamar da hare a kan kasar ukraine tare da kwace iko da wasu yankuna na kasar musamman ma dai waɗanda suke iyaka da kasar ta rasha da kuma ukraine tun bayan fara wannan yaƙi dai ƙasashen duniya da dama sun ɗauki matsaya daban-daban yayin da tun farko matsayar ƙasashen turai a bayyana take dangane da wannan yaƙi musamman ma dai amurka da ƙasashen tarayyar turai da kuma kasashen da suke tare da su akan wannan mahanga inda suke ganin cewa abin da rashin ta yana matsayin kutse da kuma kaddamar da yaƙi akan ƙasa mai cin gishin kanta da hakan ya sa suka ɗauki kwararan matakai akan ƙasar ta rasha da hakan ya haɗa da ƙaƙaba mata tsauraran takunkumai na tattalin arziki da kuma hana jirga-jirga da sufuri da sauran batutuwa waɗanda suke da alaƙa da harkokin kasuwanci a tsakaninsu. su baya ga haka kuma wasu daga cikin kasashen duniya musamman waɗanda suke da kyakkyawan kawance da ƙasar ta rasha irin su china da makamantansu sun fito kai tsaye sun bayyana cewa abin da ke faruwa a ƙasar ukraine dukkaninsa laifi ne na ƙasashen turai waɗanda su ne suka haifar da dukkanin rashin fahimtar juna da ke tsakanin ukraine ɗin da kuma ƙasar rasha a baya bayan nan yayin da kuma wasu daga cikin ƙasashen duniya suka zama 'yan kallo akan wannan batu duk da cewa dai akwai wasu daga cikin kasashe waɗanda suke da kyakkyawan kawance da ƙasar ta rasha kamar ƙasar iran wadda ta fito kai tsaye ta bayyana rashin gamsuwarta da duk wani aiki na yaƙi a ko'ina ne a faɗin duniya ko da hakan kuwa ya haɗa da ƙawayenta inda iran ɗin ta yi kira da a kawo ƙarshen yaƙin na ukraine tare da komawa kan teburin tattaunawa domin samun fahimtar juna da kuma kare rayukan fararen hula domin kuwa a mahangar iran duk wani abu wanda zai iya yin salwantar rayukan fararen hula to ba abu ne da kasar take yin lale marhabin da shi ba to sai dai kuma kasar ta iran a lokaci guda ta bayyana abin da yake faruwa a kasar ta ukraine da cewa wani abu ne wanda kasar amurka da kuma so daga cikin kasashe da suke kawance da ita ne suke a matsayin umma labaisin da dukkanin abin da yake faruwa yayin da ita kuma kasar ukraine ya kamata ta zama kasa mai cin gishin kanta ta fuskar siyasa da kuma ɗaukar mataki ta yadda ba sai lamarin ya kai ta shiga yaƙi da makwabciyarta a ƙasar rasha ba da dama da gasken masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da ma batutuwa na tsaro sun yi imanin cewa da wuya dama a kwashe lafiya irin yadda ƙasashen turai musamman waɗanda suke cikin ƙungiyar tsaro ta nato suke ɗaukar matakai da rasha take ganin cewa matakai ne na tsokana ta hanyar jibge makamansu a cikin ƙasar ukraine wadda take makwabtaka da kasar rasha da kuma kasar poland wadda ita ma take makwabtaka da kasar rasha duk da cewa dai kasantuwar makaman nato a cikin kasar ukraine ya yi zama barazana ga kasar rasha wanda kasashen turai musamman ita kanta amurka ta san cewa ba abu ne wanda rasha za ta taba lamunta da shi ba kuma da ƙarshe dai wannan shine abin da zai iya faruwa kuma shine abin da ya farin wasu suna ganin cewa irin matakin da kasar ukraine ta dauka na miƙa waya ga kasashen turai da kuma samun tabbacin cewa duk abin da zai faru za ta samu kariya da kasashen turai to babban kure ne musamman ma ganin cewa kasashen turai ɗin ba kasashe ne waɗanda suke da tabbaci na samun lamuni na bayar da kariya ba abin da ya faru a kasar afghanistan a cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan na janyewar sojojin amurka da kuma sojojin nato a kasar bayan kwashe tsawon shekaru ashirin suna mamaye da ita ba tare da sun iya ba ta kariya ko kuma kare tsarin gwamnati a kasar ba ya isa ya tabbatar da dalili cewa kasashen turai musamman amurka da sauran kasashe da suke cikin kungiyar kawance ta nato ba kasashe ne da za a iya dogara da su da kuma samun lamuni na tsaro ba kamar yadda ita kasar ta yi karanta dogara da su wanda kuma a halin yanzu ba su iya ba ta kariya ba. alhaji ahmad yarima masani ne akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa kuma tsohon ɗan jarida wanda kuma ya kasance tsawon shekaru a cikin yankin na rasha da ukraine ke kuma da masaniya akan tarihin yankin ya bayyana wa kafofin yaɗa labarai daban-daban mahangarsa akan wannan yaƙi daga cikin abubuwan da yake faɗa akan wannan batu akwai cewa wannan al'amari ba yanzu ya fara ba rigima ce wadda ta samo asali tun shekarar alif da ɗari tara da casa'in lokacin da ake kai komo rushewar tsarin tarayyar soviet rasha jamhuriya ce a cikin sauran kasashe da suka ɗauka tarayyar soviet ita ce kuma jagora haka zalika ukraine wani bangare ne a cikin daula ta rashi tun fili azal kamar yadda waɗansu kasashe su belarus suke ba rushewar soviet ne waɗannan jamhuriyar da suka taru suka tarayyar soviet kowa ya zama to intacce daga tsari na soviet amma kuma idan ka duba tarihi babu asalin tsatson mulki na cin gashin kai tun da aka halicci ƙasa a wannan yanki ana ce da ita kif kirus wato kif da rasha ko daular rasha da kif haɗe suke ba zan yi mamakin wannan hari ba dalili shine ai an ji ba ana muhawara akan al'amarin ƙasashen da suka kirkiru ko suka kafu suka samu mulki na cin gashin kansu a cikin ƙasashen da suka yantu daga tsarin Ƙungiyar kawance tsaro na woso pact kamar da ake faɗi ko kuma ga daga tsohuwar tarihin soviet da yawa daga cikin sun ɗauki sabbin akidojin siyasar da ba shi da tasiri ko tarihi a cikin kundin rayuwarsu na cikin shekara kamar dubu ɗaya. ita rasha na farko tukuna tana so ta katse yaduwar kungiyar kawancen tsaron NATO zuwa gaba zuwa kan iyakokinta na yamma na biyu kuma wato rigimar cikin gida a tsarin siyasa da rayuwa da zamantakewa tsakanin kabilar ukraine da rashawa ta yi tsami tun lokacin da aka yi mulki ga wanda ya bar wannan mulki shekarar dubu goma sha hudu saboda haka su rashawa ko kuma gudukin putin tana ganin cewar wannan tsari ta dauka na tsaron kanta ne saboda kasashen neto suna da tasiri a cikin mulkin da yake akwai a yanzu amma kafin zuwan wannan gunki wato ita rasha take da tasiri a wajen to wannan shine umul abasan wannan rigima na biyu kuma ita rasha har kwanan gobe ba ta yi da cewa ukraine ko belarusha wasu kasashe da suke nesa da ita ba domin ba za ka iya bambanta kabilancin su ba ba za ka iya bambanta salon maganarsu da tarihin su ba kowannen su kamar ka ce da baka ne da baka tsire Ka gaje ba za ka bambanta su ba to wannan shine wannan ya ji maganar juna wannan yana duba gabar wannan yana al'amari tare da dan wasu cikin shekara aru aru kamar dai misali zan baka wani sauki yanzu shine ka ce jihar Borno daukacin mutanen jihar Borno kalurai ne sai a ce sun balle daga tsarin tarayyar Najeriya ko sun samu yanci su zama to kasa mai cin gashin kanta to in ta tashi sai ta ce to bari ta gayyato mutanen libya ko niger ko kuma chadi su zo su ne kawayenta ba jihar yobe ba ba kuma sauran jihohi kamar su gombe da suke kan iyaka da ita ba wannan shi ne abin da ya faru ba babba ake fuskanta a nahiyar turai kuma zai shafi al'amura da yawa na duniya na farko tukunna a yanzu harka ta ciniki da zamantakewa da mu'amalar duniya duk ya zamanto wuri guda saboda haka da wanda suka saka takunkumin da wanda aka sa wa takunkumin kowa zai wahala illa iyaka shine maslahata shine kowa ya da wasu ka'idoji na rayuwar yau da kullum ita ukraine ta yadda cewa za ta zauna da rashawar lafiya bisa wani alkawari da za su iya kullawa a tsakani su kuma rashawa su yadda cewa kasar ukraine yanzu yantacciya ce tun da an riga an ba ta tutar zaman yanci kusan shekara talatin da suka wuce kasashen yamma za su yi dabaru na tattalin arziki ne kawai na sa takunkumi da kuma dai bayanai a duniya a ji yadda al'amura suke tafiya kurum amma ba za su iya ɗaukar matakin soja ba dalili shine idan ƙungiyar kawancin tsaro ta ne ta dauki matakan soja a kan rasha a yanzu to rashi za ta iya mai da martani ba da sauki ba kamar da shi fosil ɗin ya faɗa za su ga mugun al'amari ko ban yi tsammanin ƙasashen yammacin duniya za su yi da wannan tsari na sa baki ko sa kafa kai tsaye ba illa iyaka su kai makamai su kai gudumawar kuɗi su kai gudumawar kayan masarufi su tallafa a fuskoki da yawa ga ukraine ta fuska tattalin arziki da makabancinsa za a wuce abin da ake ce da shi amfani da makaman yau da kullum za a koma shirin ko ta kwar da manyan makamai masu linzami wanda zai zama to mafi hatsari ga duniya ko ban yi tsammanin rashawa za su yarda a haka ba su ma kasashen yammacin duniya su ingila su amerika ba za su da aka ga wannan matsaya ba akwai abin da aka ce da shi a tsarin tsaro cewar mutuwar kasko duk wanda ya amfani da irin na manyan makamai masu linzami na nukiliya da makamancin haka akan dan uwansa to za a iya ramawa kuma rokokin zamani masu linzamin nan za su iya kai hari a wurare daban-daban kamar goma ashirin hamsin makamancin haka garuruwa daban-daban ke saboda haka ba wanda zai amfani makaman nukiliya dalilin ne mutuwar kasko za a yi kowa da shi illa iyaka dai za a mai da nahiyar turai fagen daga na aƙida fagen daga na ra'ayi na siyasa daban-daban fagen daga na kabilanci fagen daga na rigingimin tattalin arziki fagen daga na rigimar makamashi da mai da makamancin haka a nahiyar turai. To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirinmu na guzurin hanya tare da dr abdulkadir mubarak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدسادوا أتكون وننشري wanda sabon shiri ne da insha Allahu muke son mu gabatar muku da shi daga yau din nan shiri wanda aka yi wa suna da guzirin hanya wannan shiri a wani lokaci can da ya gabata kusan shekara guda da suka wuce da can mun taɓa gabatar da shi to sai muka tsaye da shi to amma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala saboda muhimmancin shiri din in Allah ya so yarda daga yau za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri na guzirin hanya wanda shiri ne da ke ɗauke da al'amura na kyautata ɗabi'u gyara akhlaq na ɗan adam ƙoƙarin fito da wasu al'amura waɗanda za su tarbiyyantar da mutum tarbiyya ta ruhi domin ya kasance ya kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kusanci na ruhi wanda kuma wannan kusanci na ruhi a kowane lokaci shine ubangiji subhanahu ta'ala yake bukata dangane da dan dangane da duk wani dan adam da ke rayuwa a doron ƙasa ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ta bangaren tarbiyya ta ruhi to shine abin da Allah yake so domin al'amura na ɗabi'u a kowane lokaci in suka gyaru su ɗabi'u to fi ma labar da shi ma ɗan adam ya gyaru kenan ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wani hadisi annabin rahama sallallahu alaihi wa wasallam yana nuna mana ne cewa allah baya kallo baya duba izuwa ga jikunan kuku 'yan adam haka kuma zuwa yanayin shakalin ku 'yan adam wannan dogo ne wannan gajere ne wannan fari ne wannan baki ne ba ruwan ubangiji da duk waɗannan abubuwa ɗin abin da yake tattare da allah subhanahu ta'ala yake duba yake kallon mu mu bayinsa shine yanzuru ila qulubikum allah subhanahu ta'ala yana kallo yana duba ne zuwa ga abin da ya shafi zukata idan zuciyar ɗan adam ta zama mai tsarki ta tsarkaku ta cika da tarbiyya ta kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to wannan ne ubangiji yake so sai ba mutum lada akan haka amma duk wani abu saɓanin wannan wannan ba shi ne za ka birge Allah subhanahu ta'ala ba don kaya wani abubuwa waɗanda suke ya shafi jiki ko ya shafi abubuwa na material issues duk waɗannan abubuwa ba su ne haƙiƙanin rayuwa wacce take manajarciya wacce za ta baka sa'ada a wajen Allah subhanahu ta'ala ba abun da zai ba wa ɗan adam sa'ada a ranar kiyama a kowane lokaci shine yaya ya zama ya rayu a cikin al'amuransa na tarbiyyar ruhinsa a yaya ya kasance a wannan lokacin da ke mu'amala da jama'a ɗabi'unsa akhlaq ɗinsa ya suka kasance to waɗannan al'amura na tarbiyyar ruhi tarbiyyar abubuwan da za su kasance sun kusantar da zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kusantarwa ta haƙiƙa to shine wannan shiri namu na guzurin hanya yake so ya ba da muhimmanci a kai dawo daga jin sunan ma guzirin hanya hanya menene hanya hanya ta komawa zuwa ga allah subhanahu ta'ala duk wani dan adam da yake rayuwa a duniya nan ko ya ki ko ya so wata rana sai ya koma zuwa ga allah ko ko da ya ma zama ya rayu shekara miliyan guda ko fiye da shekara miliyan guda inda a cikin wannan duniya ce tabbas akwai lokacin da zai koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to kafin mutum ya kai ga wannan lokaci na koma zuwa ga Allah ya kamata ya ɗauki wani guziri ya riƙe wannan abu wanda zai zai masa guziri ta yadda in ya je can zai kasance ya gabatar da wannan guziri nasa sai ya samu sa'ada ya samu rayuwa madagarci a ranar kiyama. kamar yadda mutum ne zai yi tafiya ka bar kasar ka misali ka tafi ko saudiya ka je ka je masu eh, makka madina ka tafi aikin hajji ka tafi umara kana bukatan guziri wannan guzirin da kake dauka ka tafi da shi a kana bukatunsa za ka bukaci ka siyo wani abu a can ka samu wani abu ka ci abinci ka siyo wasu abubuwa na wato kyaututtuka da zaka ba yan uwa da abokan ka dawo da sauransu guzuri dai koya ne da kana bukatar sa matafi duk inda matafi yake to haka ma tafiya ta lahira wannan tafiya ce wacce take ta dole dole ne mutum fa sai ya yi ta ba wani wanda zai ce shi ba zai yi wannan tafiya ba to irin wannan tafiya ta dole wacce dolen dole a duk lokacin da Allah ya kiran ka sai ka amsa wannan kira nasa to kaga wani abu ne wanda ya kamata ka rike guziri tare da kai ya zama na kana da wani guziri akan wannan hanya taka ta komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih kaga ubangiji yana faɗa ya kai ɗan adam lallai kai mai komawa ne zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala kuma zaka je ka haɗu da shi za ka koma zuwa ga ubangijinka domin ka koma ka haɗu da shi to wannan haɗuwa ɗin haɗuwa ce wacce take ya kamata ka tafi da wani guziri ba wani guziri ne za ka ɗauka na dukiya na daloli na wasu kuɗaɗe rori miliyoyi ka tafi da su ba wannan ne guzirin da za ka ɗauka zuwa lahira ba ayyuka na gari wanda suka yi aiki allazina amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to wannan aiki nagarin shine guzirin da zaka je ka haɗa Allah tare da shi ka je ka haɗu tare da ubangiji subhanahu ta'ala ishe da wani guziri ka zo ka ce ga ayyuka na ga ayyukan da na yi nagari imani na da kai ya ubangiji ayyuka na nagari ayyuka nagarin nan mafi girma akwai ayyuka na wajibai da mutum ya kasance allah ya wajabta masa yin su akwai ayyuka na nafiloli wanda suke mustahabbai da mutum zai kasance yana yi akwai abu mafi girma shine mutum ya zama ya tsarkake zuciyarsa tsarki tabbataccen tsarki ka tsarkake zuciyanka daga shirka ka tsarkake zuciyanka daga dukkan wasu abubuwa na soyace zuwacen zuci ka tsarkake zukatan mutum ya tsarkake daga dukkan wasu abubuwa waɗanda suka shafi cututtukan zuci ya ihwani cututtukan zuci nan suna da yawa to waɗannan fa duk su ne mutum ya tsarkin ya samu tsarkin zuciya daga dukkan wasu abubuwa na cututtukan zuciya to fa shine mutum zai iya samun guziri na hanyar da yake kai ta koma zuwa ga Allah a duk lokacin da aka samo mutum an haifo shi ya zauna cikin mahaifa cikin mahaifa ta mahaifiyarsa wata tara waɗansu ma wata bakwai waɗansu ma wata shida waɗansu hada zuwa dai watannin duk da ka yi a cikin cikin mahaifa ka zo aka haifo ka ka shigo cikin duniya to kana fa shigowa cikin duniya ranar farkon na ana haifo mutum ya fara wannan kuka da aka haifo shi to yana fitowa fa to ya fa kuma kama hanya ta komawa ne ba wai wani lokaci ne na batawa ba ana haifo ka yau din nan kana zuwa cikin duniya to a wannan lokacin kuma ka kama tafarkin komawa zuwa ga Allah kana kan hanya kuma komawa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muka zo kuma zuwa gare shi za mu koma saboda haka kenan a lokacin duk da kake wannan duniya kowaye ka yi dan adam to ka tabbatar wa kanka cewa kana hanya ne ta komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to a cikin wannan hanyar da kake ta koma zuwa ga Allah to kar ka kuskura ka koma ba tare da ka rike guzuri ba wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu ba. haka Allah ta'ala yake ba mu labarin 'ya'yan annabi Yaqub annabi Yaƙob da sauran annaba duk abin da suke gaya zuriyarsu kenan da 'ya'yansu da jikokinsu da duk waɗanda suke tare da su kar ku mutu fa ba tare da kuna kasancewa musulmai masu miƙa wuya zuwa ga Allah ba kasantuwan musulmi mai miƙa zuwa ga Allah ba fa wai gurin ni sunana musulmi sunana Ali sunana Muhammadu sunana Ibrahimu sunana Yakubu ba kurin wai shine wai ka zama musulmi fa abin da mu muke rudan kanmu da shi shine cewa in dai mu musulmi ne kuma abubuwan da muke kai abubuwa ne na musulunci muna kallo a unguwanmu a gidajenmu ana yin abubuwa ba lalle ba ne kurin mu sai mun aikata ma wasu abubuwa ɗin da ya kamata mu aikata a'a ai musulmi ne to kar la mutuna illa antum muslimuna ai to ai dama ni musulmi ne in ma na mutu ai dama musulmi ne ne suna na ma na musulunci ne amma an ka zo imaninsa mai rauni ne sallan ma baya yin ta akan lokaci wasu ma ba ma sa sallan gaba daya balle imanin da zai tabbatar da mutum cewa ya rike shi ya ɗauke shi a matsayin wani tushe da in ya koma zuwa ga Allah Ubangiji zai ɗauke shi a matsayin cikakken mumini nawa ne daga cikin irin waɗannan al'amura da suke sa mutum ya gafala ya kasance ya shiga koma ta shaidan ba tare da ya sani ba to wannan shiri namu na guzurin hanya zai yi ƙoƙari ya fito da al'amura ta hanyar bibiyan hadisai da ayoyin alkur'ani da kuma maganganu na magabata waɗanda za su gina mana ruhi su tarbiyyantar da mu cikin yarda Allah. To a takaice wannan mukaddima ce dangane da wannan shiri insha Allahu a shiri na gaba za mu shiga cikin shirin gadan-gadan domin mu ga inda za mu samu wannan guziri mu riƙe shi ta hanyar mu a cikin hanyar mu ta koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to yanzu saboda lokaci ana ta daga mana hannu za mu tsaya anan nan insha Allah har zuwa shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin salatu masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da haka, barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma wasu batutuwa na ƙasa da ƙasa da suke da dangantaka da nahiyar afirka a cikin shirin namu na yau da allah dai za mu karsa bayanin da muka fara ne a cikin shirin da ya gabata dangane da batun dokar zaɓe da shugaban taron najeriya muhammadu buhari ya sanya hannu bayan kwashe tsawon lokaci ana kirwa rana a tsakaninsa da kuma majalisa akan wannan batun inda muka yi bayani akan yadda ake kallon matakin shugaba buhari da kuma tasirinsa a siyasance a yau kuma a ƙarshen bayanin namu akan wani batu za mu yi dubi ne akan wasu muhimman ɓangarori na wannan doka da kuma matsayinsu a cikin tsarin zaɓe na najeriya wani dai shine abin da shirin namu ne da Allah zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa. sa wanda ni abdullah salo katsina na shirya kuma zan jagoranci ragamar gabatarwa dokar zaɓe da shugaban tare najeriya muhammadu buhari ya sanya wa hannu a ranar 25 ga watan fabrairun da ya gabata banda majalisar dokokin kasar ta yi wasu gyare-gyare akan wasu tanade na dokar ta kunshi wasu bangarori da ake ganin cewa suna da matukar muhimmanci dangane da sha'anin zaɓe a najeriya daga cikin waɗannan muhimman lamura kuwa har da cewa bayar da kuɗaɗe da wuri ga hukumar zaɓe ta inec sashe na uku sakin layi na uku na dokar ya tanda cewa a rika baiwa hukumar zaɓen najeriya mai zaman kanta inec dukkanin kuɗaɗe da take bukata domin ta gudanar da babban zaɓe akalla shekara guda kafin ranar zaɓen dokar na son a baiwa hukumar zaɓe kuɗaɗe da wuri ne domin ta sami damar shiryawa yadda ya kamata da kuma wuri sai kuma wani batu wanda shi ma yake ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da dokar ta ƙunsa shine amfani da fasahar zamani domin tura sakamako sashe na hamsin na dokar yana cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta na da ikon yanke hukunci akan aikawa da sakamakon zaɓe ta takarda ko kuma ta hanyar yin amfani da fasahar zamani wato kwamfuta sai kuma wani batun wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da dokar ta kunsa ne ikon sake duba sakamakon zaɓe wanda aka tursasawa jami'an zaɓe sashe na 65 na sabon dokar zaɓen ya baiwa inec ikon sake duba hancin sakamakon zaɓen da aka tursasawa jami'an zaɓe fitarwa dokar tana son hana 'yan siyasa samun damar matsawa ma'aikatan hukumar zaben domin su ayyana wani sakamako na bogi sai kuma wani batun shine mataki na 'yan mu sashe na takwas sakin layi na biyar ya buƙaci ma'aikatan hukumar zaɓe ta inec da su zama waɗanda ba su karkata ga ɓangaren wata jam'iyya ta siyasa ba kuma su kasance waɗanda ba su da ra'ayi na wata tafiya ta siyasa a najeriya wannan yana nufin cewa ba zai yiwu 'yan siyasa su riƙe mukami na jami'an hukumar zaben ba har ila yau sashen ya kuma tanadi cewa dukkanin jami'an hukumar inec waɗanda aka samu suna da alaƙa da wata jam'iyya ta siyasa ko kuma suna riƙe da wani matsayi a wata jam'iyya ko kuma wani ra'ayi na wata jam'iyyar siyasa to sun aikata laifi a hukumance. kuma za a iya yanke masu hukunci idan aka same su da wannan laifi wanda ya hada da biya na taron nerori da sa kai naira miliyan biyar ko kuma ɗauri na shekara biyu a gidan kaso ko kuma a ɗora masa nauyin duka guda biyu na tara da kuma ɗauri a gidan kaso a lokaci guda to sai kuma wani batun shine za a rika tantance masu zaɓe da card reader sashe na 47 na sabuwar dokar zaben ta najeriya tana cewa tilas ne a tantance masu zaɓe da na'ura ta card reader ko da wata na'ura wadda hukumar zaɓen ta buƙaci a yi amfani da ita sai kuma wani batun shine baiwa masu larura ta musamman muhimmanci a lokacin gudanar da zaɓuka wanda sashe na hamsin da hudu sukin layi na biyu kuwa ya buƙaci hukumar zaɓen ta najeriya ta tabbatar da cewa ana baiwa waɗanda suke da lura ta musamman ko kuma na kasa kulawa ta musamman a rumfunan zaɓe ta hanyar samar musu da hanyoyi na sadarwa waɗanda suka dace da irin na ƙasa da suke da ita bayanan kuma akwai batun hana yin arin gizo na akwatunan zaɓe sashe na hamsin da ɗaya na doka zaɓen ta najeriya ya tanadi cewa za a rika yin amfani da adadin waɗanda aka tantance ne gabanin fara zaɓe idan rikici ya biyo bayan sakamakon da aka wallafa a rumfunan zaɓen irin wannan sakamako na biyowa bayan a ringizan da ake yi ne inda yawan waɗanda suka kaɗa ƙuri'a ke zarta yawan waɗanda aka tantance a akwatunan zaben sai kuma wani batu shine gudanar da zaben fitar da gwani da miƙa sunayen 'yan takara a ƙarƙashin sashe na 29 sakin layi na ɗaya na sabuwar dokar zaben tilas ne dukkan jam'iyyun siyasa a najeriya su miƙa wa hukumar zaɓe sunayen 'yan takararta waɗanda aka zaɓa daga halastattun zaɓukan fitar da gwani na jam'iyya kuma ana buƙatar sunayen aƙalla kwana 180 wato wata shida kenan kafin ranar zaɓe. sai kuma wani abin shi ma wanda yake da matukar mahimmanci a cikin wannan doka shine cewa gudanar da gangamin siyasa da wuri lokacin zaɓen a sashe na 99 na sabuwar dokar zaben an tsawaita kwanakin da jam'iyyun siyasa ke da su na yin gangami da yakin neman zaɓe daga kwana 90 wato watanni uku zuwa kwana 150 watanni biyar kenan kafin ranakun zaben kuma ana buƙatar jam'iyyun siyasa da su dakatar da gangamin zaben su kwana guda kafin ranar zaɓe. to sai kuma wani batu shine sauyi ɗan takarar da ya mutu da makomar masu gwamna da shugaban ƙasa hidima kashi na 34 na dokar kuwa ya bai wa jam'iyyun siyasa a najeriya damar gudanar da wani zaɓe na fitar da gwani domin mai gurbin ɗan takara wanda ya mutu bayan an fara gudanar da zaɓuka amma kafin a sanar da sakamakon zaɓe sannan gabanin a sanar da wanda ya lashe zaɓe idan zaben na wata mazaɓa a majalisa ne za a sake yin zaben ne da za a ba jam'iyyar da ɗan ta ya mutu kwana goma sha hudu domin ta zaɓo wani ɗan takara wanda zai mai gurbin mamacin idan kuma mutuwar ɗan takarar mukamin shugaban ƙasa ne ake magana abokin takararsa wanda ke takarar mukamin mataimakin shugaban ƙasa ne zai mai gurbin ɗan takarar wanda ya mutu akwai kuma sashe na 84 wanda ya ce tilas dukkan masu taimakawa gwamna da shugaban ƙasa kamar ministoci da kwamishinoni da masu bayar da shawara da dai sauransu su aje mukamansu kafin su samu damar shiga zaɓe a matsayin ɗan takara ko wakilin jam'iyya waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwa wanda dokar zaɓen ta tanada wanda kuma dole ne a yi la'akari da su a matsayin tabbatattar doka bayan da shugaban ƙasa ya amince da su a hukumance. da kuma tuni hukumar zaɓe ta inec ta fara yin aiki da dokar a cikin tsare-tsarenta da dama daga cikin masu bin diddigin lamarin siyasar najeriya dai suna ganin cewa abubuwa da dama da dokar ta tanada suna da kyau kuma sun yi daidai da irin tsarin da ya kamata a yi wa harkokin zaɓe a najeriya to amma kuma da dama suna ganin cewa ba a nan gizo ke saƙa ba wajen aiwatar da dokar da kuma abubuwan da ta tanada nan za a iya fuskantar cikas domin kowa sau tari akan yi kyakkyawan tsari wajen gudanar da harkokin zaɓe a najeriya amma sakamakon yadda siyasar ƙasar ta gada a wajen aiwatar da tsare-tsaren ne sai a ga wani abu na daban wanda kuma shine abin da kan kashe guwar 'yan ƙasa masu zaɓe. To jama'a masu saurari da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ni Abdullahi Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Shugaban Iran Ibrahim Ra'isi ya sifata al'ummar Ukraine a matsayin waɗanda suka fada taukan bakar siyasar Amurka. Rawatanni sun bayyana cewa shugaban Iran Said Ibrahim Ra'isi ya faɗa hakan ne a lokacin taron ministoci da ya gudanar. Inda ya kira al'ummar ƙasar Ukraine a matsayin waɗanda suka fada tarkon bakar siyasar da shedanci ta Amurka. Kana kuma ya jaddada matsayin ƙasarsa na rashin goyon bayan yaƙi da ake yi. kuma ya buƙaci a kawo ƙarshensa don amfanin al'ummar ƙasashen ya ce al'ummar ukraine kamar na afghanistan ne da yemen da iraki dukkansu sun fara tarkon bakar siyasar amurka masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan allah ya kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwa wanda kuka ji muryoyin su hirami amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh